makarici makarici yaya ka ka kudura min da kiran kiran waya sai ka ce wani abin kirki ka san fa ban fa kare aikin gida ba na je na kai yara makarkata ne fa yanzu kuma nan fa zai je ɗauko hajiya ne fa sai ka ce wani abin kirki kake bani tanimu yau aikin dubu guda za ka yi ka ganta wata kasuwar za mu je mu ci wata yarinya nake so in canza wa tunani yau din nan ka ji sha sha sha bai <laughs> ai na za ka ci kasuwa kuma cikin makaranta za mu koma yau ma cikin jami'a mu je ka kai ni ka dawo da ni ka ci naira dubu guda a <laughs> ɗan cin na kasa ka samu kuɗi bunsuru na na sayar yau dubu goma da ɗari biyar lalle yau kai ka ce fa <laughs> miyar gyararriya ce fa to ka san wani abu shigo shigo mu je kawai in kai ka makaryaci ya tumbatsa makaryaci mai zancen karya ba ya jan kunya makaryaci ko mene zai faɗa karya ce zagin shi ah? <laughs> ka hau ka wani bari daga hawa mota bari ka jin gaya ma to ko dan mai gida in ya dawo daga germany ko kasar waje ko ingila na je filin jirgi na dauko shi baya irin wannan barar rage ba ai ba zai iya ba kai ka wani barar rage sai ka faɗa kai wane shi ai ba zai iya ba saboda shi ai idan zai zai zama ne na gaskiya da gaskiya to amma mu wannan zama ai na cika roba ne saboda ƙarya eh. dole ne in bambanke in yi haka eh amma fa yallaɓai sai dai baka yi hakuri da abubuwan da zan gaya maka saboda idan muka je cikin makaranta dole ne dan yayyar faka saboda dan kankaro mutunci ka san mace kenan <laughs> karka ji komai ai ni wannan kuɗin kawai naira dubun nan fa ita nake kallo dan na san zaka ji kani dubu ɗaya kam ka san ba in gwanda wannan dubu ɗayan taka ba ka san mai gida ba abin da ake bani daga wata sai wata sai na ji jiki ma ke ban wata wata ai dole dai zaka daure muna zuwa muna dawowa dubu ɗaya ta zama taka ina kallon ta sosai ga jaka biyar kai zan zan yi faɗi ni kai na fa zai ga harka ji komai zai ga ka bar da jeje ban banda a to ai sai da haka zubair makareci ba shi da sisi makareci bai san kowa ba makareci sai sabar karya makareci sai zallar ƙarya makaryaci mai zuba zana makaryaci zubairu mai zuba ya makaryaci zubairu makaryaci ya ne nasir ni gaba ɗaya na riga na gaji da zaman turai ne shi yasa na dawo ƙasata kawai saboda bauta wa ƙasata kai ma dai ya kamata ka faso kawai amma bari Allah ina zuwa I will get back to you ina zuwa ina dawowa kanka wai ta nace dan alhaji dan hajiya ko na je na shawo man na dawo Allah matsa ka ban je zan wuce ba zan iya matsawa ba saboda na zo ne musamman saboda mu tattauna wasu maganganu tsakanin ta nace alhaji ko na je na shawo man ne na dawo a ya kamata ka je ka sha man ka dawo ka duba inda nake aje kudi akwai kudi a ciki sai ka sha man nan wai a a to ai baka sani ka san tunda muka taho na duba nan gurin da kake ajiye kuɗi fa babu kuɗin Najeriya fa ciki daga dala kawai zunzurutu tsuransu kawai sai pound na ƙasar Ingila so ba damuwa ka canza dalolin koda na miliyan biyu ne sai ka yi gyararrakin da za ka yi ka sha mai ka yi ka biya dukkan bukatun ka karkada amma banda almubazzaranci zan yi bisa amana zan kula kuma zan tsaya na gana lura ba tare da kace ban kyauta ba biyawar Allah ina taya ki murna fa <laughs> an samu guri <laughs> an samu guri a <laughs> ah, babe kira ji ina taya ki murna um kake bina ne ba wani namiji da taɓa jira da shi a cikin makarantar nan kuma ba zan fara ba a kanka ai na san da hakan kin gane wannan dalilin ya sa ma na kwadaita da sai na zo gurin ki wallahi serious din da na ji labarin ki sai na ji duk duniya ba macen da nake so in kasance tare da ita sai ki kawai ina masifar san ki me haka ne me dalilin da kace kana suna waye kai kuma a makarantar nan kake a da farko dai ni suna na Zubairu Ahmad na san ba za ki rasa jin labarin dr alhaji ahmad tafida ba ya yi ambasado a kasashe daban-daban daban daban har guda biyar ya yi ambasado a switzerland germany south korea japan da kuma egypt <laughs> yanzu haka presently shine mai ba shugaban kasa advice kin gane ah, duk inda kika ga shugaban kasa za ki gan shi ko kuma a hannun right din shi ko kuma a hannun hagun shi ko kuma a gaban shi ko kuma bayan shi to sai me to ake kika tambaya mene ne waye ne shi yasa nake miki asalin irin explanation kin gane wallahi na gaya miki mu kun san ki nake na gaske to ni ba soyayya na zai makarantar nan ba ba soyayya ne kan makarantar nan ba don haka kai hakuri na sani yanzu zamani kin sani wani alfarma nake nema ne guda a ki kin gane alfarman da nake nema a wurin ki irin kawai ko da babu komai a ce mun dan jera tare da ke a cikin makarantar nan guys saboda za su helin kin gane duk inda muka wuce za su sara mu za su yi wannan <laughs> babban kin gane ba abin da ya kana ba kenan tattauna da ɗan namiji a makarantar don haka yi haƙuri. Ina eh, sani ki da kike tsaki ce an Allah da annabi kin gane ko da ba komai ni mun tafi ma tare muna dan zazzagawa dan majalisa majalisa ko dai ba komai ko ma zagi na kike kina dan kaza kaza kaza kina ga yan bakatun maganganun layi normal ba komai. Hmm. Ka amince da haka? Kwarai da gaske na amince da haka don Allah cin wannan amana. Je. Na matugal Zubairu ya turo ta Zubairu. Zubairu magaryaci. Banza. Sha sha sha. Wawa kawai jaki. <laughs> ba komai ai san me yake ba kin gane um ai bai karki ji komai ai ko idan kika koma gida ko sai ki gaya mun kika kira ni a waya kika gaya mun zan faso ko sai in dauke ki miki ai ba damuwa ai <laughs> dalla gafara can mawa kai jaki a ah, bi dan yi kasa kasa da muryarki saboda kada su ji me kike faɗa kin gane amma fa kin zage ni da kin ban suru <laughs> I love you too, Yasmin. I <laughs> love you. Ba komai, ba komai. Go za mu yi Love you. Aha, ai dama duk ƙaryar banza ce. Tan bata ga mai kuɗi bane ba. kikin ga gayan ya fi haɗu kikin ga motocin da ake ajiye shi ai in gaya miki gayan ma an ce dala yake kashewa don Allah kuɗi masu gidan rana <laughs> Allah ba zan zaga ko a a ba irin wannan gane tun da mun gama da kai mana ka san da dare yayi maka so <laughs> da Allah zan so ki bani lambar wayar ki mana bana ba da lambar ta <laughs> to shi kenan tunda baki ba da lambar ki ni barin baki nawa lambar <laughs> sa za ki sa 080 ya Oko. Mm, mm. mm, cikin aji. Alhaji an ba mu fefa ma na ga kai wallahi rubutun na ya gigita na ce an sama ba zan iya bada ita ba. A ce duk makarantar nan ka ciji kowa kowa magana kai ke ka ci su da yaƙi. Haba Alhaji kai yawwa sannan olomo da ogede ko si wato ogede ya ba sai ka rubuta komai ba eh fuska ka san dat shi ne komai da komai a school din nan exams din ma ina ga ma shi yasa a rubuta maka ai kai fuska kawai ga ina zuwa jibu za ka ɗauki bayro da takarda Okay. kowa sai ya faɗi ɗan bukatun shi da yake da su sai a share mushi hawaye sa yadda nake kaga jibgu dama iya da jibga ga matsaloli da suka tare da yawa hanikan wallahi so da sai na fara rubuta nawa you have the problem personal with the writer if you continue to somebody another <laughs> thank you exactly yeah, yeah. Ah, bukata ta gaskiya bai wuce laptop ba in Allah ya sa na mallake ta kuma bukata ta biya laptop laptop ka rubuta sunan shi a gaba sai ka rubuta laptop da dubu ɗari saboda laptop kaɗai ya maka kaɗan godiya nake perfect name eh, rayyanu musa rakiyanu musa rayyanu rayyan what's up man rayyan musa laptop completed then 100000 completed kai me bukatar ni matsala ta ni buri na bai wuce roba roba ba na ɗan zamanin na roba roba nawa ake sayarwa bai wuce dubu ɗari da hamsin ba me ma sunanta kace roba roba roba roba rubuta mishi roba roba ka sa mishi dubu hamsin a kai na dai san mai girma gwamna ya hana hawa babar sai dai in ka da shi ba damuwa rubuta roba roba Babe, ke me bukata ne. Um, an bukata ta bai wuce sarƙa gold ba. Gold. Mm-hmm. Kin san ni haka nake duk wanda yake tare da ni dole ne kawai ya ci arziki. Ko a can a turai a ranar da zan baro turai <laughs> suna cry suna tears saboda sun yi misin ina. <laughs> so karki damu jigu. Za ka rubuta mata dubu ɗari biyu da hamsin. Kwan! Dubu ɗari biyu da hamsin. Rubuta mana. Tam. Um, Hope dai zai ishe ki aiko. A ah, kare na ne ya kama ya ishe ni. <laughs> you got no problem. Tam. na na na na na. Babe, ke me bukatan A'a. Ah, ba ni da damuwa komai. Ba ki da bukatan komai? Ke? Ke? Ba a mai da hannun kyauta baya. Yawwa. ki faɗi buƙatar ki ko mecece za a biya miki ita saboda idan har ma ka bani kyauta na tafi da shi gida iyayena za su tambaye ni daga ina na samu wannan kyautar to kuma da zaran idan na faɗa musu wani ne ya bani sai sun yi bincike akan haka ba a mai da hannun kyauta baya a cikin kitabul fandar caci na 77 na rubuta ƙarya ta fi 85 ki ɗauki ɗaya ki shimfiɗa tsoho zai iya hawa kai zauna ka daina yarda ta kada ka sa ta ta yi ƙarya saboda ƙarya ba kyau kun gane ni ba na tare da makareci ba na son makareci ba na mu'amala da makareci saboda yana disrespecting no kuma zaki cibu gaskiya kun gane ƙarya is the best topic now just eh. we right because um, no na ji daɗin wannan maganar na yi saboda haka ya ci mun kwatancen gidanku zan zo da kaina so that saboda gaba ko da it's behind clear <laughs> way it's a way clear ɗaukai bacci kake ma don samun guri kenan har da wani bacci wato ka samu guri ah, wallahi yunwa wani ji babu gunta wallahi <laughs> ya san ac ya san gida babu ac nan fa mm, ya rage na kaga da allah ba ni dubu dana na ce ka ban dubu dana ya muka yi daga ban da allah ban dubu dana da allah labai wallahi yunwa nake ji babu wani dan guntun biredi ne a motar nan kaɗan bani ɗan tattoshe a'a ina ba ni dubu ɗaya na da Allah ka daɗe ban dubu ɗaya na da Allah da Allah a ɗan sama min koda ɗari biyu a ciki in sai zoɓo da biredi dan Allah da annabi wallahi yunwa da ke ya rage naka cikin ka zai kwanan ya kuge nan dai ba abin da zan baka nan ina gaya ma sauka na ce da kai aikin banza sha sha sha kai ka zaɓi ƙarya ni kasuwanci na na zaɓa kuma shi nake na ba ka da wani aiki sai ƙarya wai tsaya ma tukunna ƙaryar nan da kake da alƙawuran nan da kake taiwa 'yan matan nan a ina za ka samu kuɗin da za ka ba su har kake taimaka musu alƙawura ƙarewa fa har da wai wai alƙawarin motar nan wai za ka ba da wannan motar to bari ka jin gaya ma na tunanin cewar kwanan nan ma zan daina ɗaukar ka a wannan motar zubairu sauka da Allah ko hamsin shi kenan ka ma ne mata guri sauka sai yau ga ɗari kenan ba ka da aiki sai ƙarya har ka wani barar da je kama shagon kuma makaryaci makaryaci haba samarin Ko tunanin tunanin me kike ta yi ne tun ɗazu? Kin yi shiru. Wallahi tunanin wannan mutumin nake wanda na faɗa miki, Rabi. Ban taɓa tunanin akwai ɗa namiji da zan ji ya shiga cikin zuciyata ba lokaci guda. To. Ƙawata ko dai kin gan shi din yana da ɗan kuɗi-kuɗin shi ne a hannu. Ke ma dai kya faɗa. Ko kaɗan kuɗinsa ba sa gabana. Yanayinsa ne kawai min. Ya yi min matuƙa da gaske haka ne fa gaskiya don kuɗi ba sa gabanki to bari na taɓa shi ma a waya dan ya bani nambarsa wata special bai tunanin ma na rike ta ba oh. Hello? Yasmin ce. Ko ka manta ni ne? Wacce ka ba wa baka ka sati da ya wuce a jami'a har muka ɗan yawata. Oh, Yasmin baby! <laughs> ka ashe dai kin ɗauki numban. Ah, gaskiya na yi happy da kika kwalin. <laughs> um, ah, kin gane? do you know um zaka shigo makaranta gobe ne no yasmin ai ba na gari saboda jiya na shiga moscow na raka dad so kin san uh, dad abokin president ɗin Russia ne. Na matugal ya turo ta Zubairu. <laughs> yes mean baby haba ai sanyi a Moscow ba a cewa komai sanyi ake yi na gaske. a bakin hotel ɗin da muka sauka akwai wani ruwa na gaya miki mai kyau a bakin hotel ɗin ga babes nan da samari manya da ƙanana ana ta cilin kawai <laughs> Allah yanzu haka dusan ƙanƙara ne ke saukowa a kaina Allah sanyi ake na gaske a moscow <laughs> ai yasmin ni namba na duk duniya duk inda na shiga namba na amfani da ita <laughs> ba na canza namba a yi ne zai shigo normal ba dadewa za mu yi ba yasmin jibi-jibin nan za mu dawo dan mun dawo zan zo har gidan sai in ɗauke ki mu dan zazzaga mu yi cilin <laughs> a cikin gari <laughs> Ah, no haba baby ai karki damu karki damu just mention ko nawa ko wani irin tsara ba ke so inda bai wuce 1 million dollars ba zan kawo miki ya turo ta ba ki da matsala zubairu ya nake jin kukan akuya akuya kuma irin akuya ba kukan awaki bane baby kin gane kin san karnukan moscow sanyi ya ratsa su sosai su muryarsu ya ya fashe shi ne zaki ji kaman kukan akuya mm. <laughs> haba hana ji tsoro <laughs> ina zuwa bari i'll get back to you ina zuwa ƙarya yake ƙarya yake ina mai dire gaban gidan zu ina ce wani kana rasha na san dama tsiya kake so kamun shi yasa na kashe wayar amma wallahi ka cuce ni ka cuce ni yanzu zaka sa yarinyar nan ta dauke ni makaryaci kenan za ta dauka duk abin da nake ga mata ƙarya nake mata kawai ina ruwanka da ni ne ka banni mananci kasuwa ta ha kuma wallahi sai na hada awakin nan kaf na sayar da su tunda ai ba kai ka saya min ba ba kuma ba kuma a gurin ka na ci gadon su ba wallahi sai na sayar dole a kyale ni in sayar da su tunda kuku kuka haife ni ai ba kuku kuka haife ni ba yi ba ku da gado na ka sai da awakin nan gaba daya hmm? dabbobin nan idan ka kwashe ka sai da su shikenan ba mu da komai a gidan nan idan na fito daga daki na na su daɗi nake ji ke eh? dan Allah kyale shi ai na sai ne yayin da yake so da su oho oho ni dai zan sayar zan sayar da su babu abin da zai hana ni kadar da awakin nan kaf sai na sayar da su in ya so in je in buɗe gurin gyaran kai ko kuma kemis in ɗauko budurwa santeleliya in saka ta rinka jawo min customers dole in sayar da awaki na dole dan ga wanda zai hana ni kuma bari ku gani Zubairu kyale shi kyale shi kyale shi kyale shi in dai budurwa eh a kyale shi mana ta bashi mana kai in dai sha'ani ɗaukan budurwa ne a wannan lokacin ya ka ɗauka ce. Wannan awakin wannan akuya ai kamar ta gama haihuwa. Amma dai wannan bunsurin zai yi mai. Amma da Allah ka rinka damkan bayan akuyan nan a hankali mara. wannan in yanda kake damkansa ai ka ji musu ciwo ai to in ban kama kugun dabban nan ba ya kake so da ya zan gane da eh, mai mai ne ko je ya cika a kaga kaga kaga da Allah da sai ka zo da wani ai sai shi ya rinka lallatsa maka yana jin yanda suke amma wannan gabjejen hannu naka in ka damka fa ina jin karan kashin zufa daga nan <laughs> ai ga samu damuwa nan da ɗan lokaci kaɗan zan kunce su za su zama na ɗebe su in haɗin kai su gidan gona na ku yi haƙuri nan da ɗan lokaci kaɗan zan kunce ku in je haɗa ku da dabbobi irin uwanku shanu da raguna da tumakai da raƙuma sai ku ji daɗi ku samu isasshen abinci ba nan ba da ke ɗan baku wani eh, ɗan hanjin ligidan abinci za ku warwasa za a kai ku cikin 'yan uwanku dabbobi ku wala in ka ga dama kan cikin ɗakin kwananka ka kai shi cikin ɗakin kwananka wannan fa shi ne mai dabobin a raba da shi ni ne ni nake da su shi wannan kawai dan hasada haka yake shi ya gaje su da shekaru tamanin baya da suka shuɗe amma yanzu haka idan aka nuna akuya aka ce na wani ne wannan to sai kaga akuyar ta faɗi ta mutu tsabar hasada magana Allah Allah ka wanda ke Allah ka magana ku ne iska kuma ku ne iska sai maganin ka anan yanzu nan wallahi in ban fiya na kada ka samu shege nake ni harka arziki na zo ba harka tsiya na zo yi to kuma dai da uwar kuɗi na zo sayayya zan yi ba wai wani tsaya na zo kama ka gidan nan ba ai duk dangin mu ba wanda ya kai ni arziki a hakan da wayannan yan awaka kwarai da gaske a amalar kaga da Allah da Annabi ka bari in ka bani kuɗi na a hannu na saka su aljihu in ya so ka damƙe su duk ka kashe amma ni dai ka ban kuɗi na tukun malam ya kake tabbina ne a abin da aka kai maganin ka wallahi a hakan a kure kon gama ni dai na sayi dabbobin na naira dubu hamsin kuma na yi iya ciniki kuma duk garin nan ka duk inda za ka yi dabbobin nan na yi ciniki iya ciniki ba inda za ka samu da za su ɗora fiye nawa na siyar ma na siyar dan ƙara sayar gama na ko da ɗoriya to irga irga na siyar maka dakata mana zan sa yara na yanzu su zo da mota za a ɗibi dabbobin yanzu a kai min gidan gona e ba damuwa ba damuwa wasu billahi mini shaɗan da Allah ba zan iya tashi ba kama da Allah Allah kama to nike kai ina wallahi ba zan iya daga ka ba gaskiya wallahi sai dai a nemo igiya a daura a fusge ka ko kuma a nemo mutane a yi taron gaggawa a a a kan ai yanzu nan ba bola ka za a samu wata ta fisge shi amma to to mu je magana mu je magana ba kafar za ka nufi ba eh ba kafar za ka nufi ba a wayan a a a ina zuwa ina zuwa ina zuwa ya za ka samun kan ah, da Allah za ka ji min ciwon ya wani abu ne wannan da Allah daga taimako Allah ka rawa sai nake dawo ka ballako ka so nake in ballako wannan da shi ba zai ki halaka ina zuwa ina zuwa ina zuwa so nake in ballako ka wai kai wannan kawai daga cewa kama ni malam ka daga ni satatima ina kuɗin da aka sai da dabbobi jiya ina ruwanka da kuɗin naka ne to ai ne sai in rasa me za ka yi da kuɗi da bairu me za ka yi da kuɗi ye sana'a zan kama sana'a mai ƙarfi wanda zai sa kuɗin nan su rubanya a lokaci kankani ba sana'an kiwon dabbobi ba wannan kuɗin da kake gani dubu hamsin nan da wata biyu za su zama dubu ɗari da hamsin kafin shekarar ta ƙare kuɗi ya zama miliyan kafin wata shekarar ta zago kuɗi sun kai miliyan uku a lokacin na sai gida babba na hawa tafka tafkan motoci ga 'ya'yana muna zaune idan allah ya sa lokacin kuna rayu da kai da wancan tsohuwar to za ku ɗan ji daɗi zan ɗan tsakura muku ku taɓa idan kuma allah ya sa kun mutu a lokacin na huta muna zaune da ni da 'ya'yana muna shan shayi muna shan lemun kwali da na kwalba muna murna muna yi muku addu'a a hankali a hankali muna ya gan naman kaji ko gulda eh ko gulda a ah, gulda amma ta aljanna <laughs> lokacin ai duka lafiya lau ye eh, a a a zabairu na san arziki na Allah ne ka gano anan ina tabbatar maka ina tabbatar maka a dangin mu kaf ba mutumin da ya taba ganin naira dubu hamsin da idansa amma kai yanzu gashi arziki kudi sai haɓaka sake a yandinka miko musu miko musu a'a baka isa ba wallahi ba zan ba da wannan kuɗi ba ah to wannan ai da saura ma ai sai ma ka gan su buhu buhu ana sauke su aina a nan gidan ya ah bacci kake dabaru bacci kake yi inna lillahi ilaihi raji'una kai amma dai wannan rayuwa la ilaha illallah kai to Allah ya sauke ubangiji kar Allah ubangiji ya hada ka da dan juma domin wiwi zai koya baka shaɗan nan Allah inda ka san dan gidan mamali Allah ya maka albarka dan juma ah! ya haba samarin zamani kun ji mu bari ƙarya makaryaci makaryaci makaryaci makaryaci haba samarin zamani kun ji mu bari ƙarya makaryaci ah, haba haba zubairu zubairu kwana biyu baka nema na zubairu lafiya dai na ganka a nan unguwar dan na san cewar ba nan ce unguwar ku ba a'a ah, na zo duba wani ne a nan wani ne sana'ar fata saboda so nake maso ma sana'ar fata mu haɗi jari da ni da shi tunda na ga wannan sallar mai zuwa za a yi cinikin fata sosai ai kai matsalar ka zubairu so kibro irin naka kai da baka da kokobo har aina ka samu kuɗin da zaka yi cinikin fata a'a bari na raba ka ai na riga na haɗa babba cikin ƙarami na sai da komai da komai nawa na haɗa kuɗi yanzu ina gaya maka dubu hamsin ma ba ta yasa ta ɗaure ni ba wai tsaya da Allah Zubairu kana so ka ce min Zubairu kai ma ka tsaya kan kabar ka kai kuɗi kenan ka ka tara kuɗaɗe kenan hamshaki haba ai mai kuɗi ne ni anan da kake gani na mm, Zubairu yau ba wata 'yar kasuwa da za a ci ne in ɗauke ka in kai ka ciyo kasuwa da man alhaji bayyana da alhaji da hajiya sun je abuja gida ma sai yan yara kawai sai mai musu hidimar kayan abinci ba abin da nake sai ɗauke ka kai ka kaban dubu da. ai kuwa yau na ce mata zan dawo ƙasar yau zan dawo ƙasar saboda haka yanzu bari in kira ta ta gaya min inda take ta gaya min gidansu mu je ka kai shi ne kura zubairu ga yadda za a yi in ɗaɗɗaura ta yawwa zubairu ka gani na kama dubu ɗana shikenan <laughs> kin ji daɗin da ke cikin da ɗan ah, halak a halo an sauka kenan muna samanin fati mall muna jiran ka Haba, ai baka sani ba, wato Zubairu, ni fa kana bala'in burge ni. ka san yan matan yanzu fa zubairu idan ba ka zuba ko magana ka je da gaskiya ba za saurare ka ba ayya na ba ta baka gane ba ai eh. ai ni ne maganin sa wannan gaskiya ni ne maganin su to wai ita wannan ina tace zaka same ta ne zubairu wannan shopping mall din nan na samanin patio ye eh, shopping mall kule shopping mall shopping mall eh nan gurin kayan makula shi ke eh eh to amma fa ina je maka wani abu menene karfa baya da kura mu je ka same ta ta kwashi kaya ka san cewa duk abin da ta iba kai zaka biya ka san da wannan a kai haba da Allah Allah kuwa ah, to in dai bata ci yafi dan lissafin da nayi ba eh. to ai ba za a samu matsala ba ka ga yanzu kai ka ci dubu guda wanda na ari kaya a gurin shi ya ci ɗari ne na sai apis na ɗari biyar wannan gaskiya ne akalla ina da dubu ashirin a dubu hamsin dubu arba'in da takwas ai sai ka ce mun kana da kuɗi zubairu a akwai kuɗi akwai kuɗi kayi kuɗi ban san ka kuɗin ce ba fa zubairu akwai kuɗi akwai kuɗi kaga lissafi ya daidai akwai kuɗaɗe akwai kuɗaɗe a ƙasa ka san yanzu fa ni fa dubu hamsin na fi ƙarfin ta wallahi wannan kwana zan yi ba ah, ah. na gane hanya ta fa eh, wannan kwana zan yi ba nan zaka bi to yawwa ai ai ka kawai zubairu <laughs> zubairu kenan ai burge ni kake wallahi ai kai ne bari ta ni ha ba Babe. Hmm? Ya. Sun da zuwa. An dawo lafiya? Wallahi lafiya kana wallahi Allah. Amma kai min komai. <laughs> Da ka zuwan ka ko huta ba kai ba? Ba, ina land kawai na ce ai I must come and I see <laughs> you. Sani da zuwa. <laughs> Ya sani Ya hanya. Lafiya kana. Ya turai. Lafiya kana wallahi Allah. Ya me name ɗinki ne? Sunan ta Rabi'a. Ah, you are welcome you are welcome <laughs> so yeah za mu je kenan mu fasa sai mu sauke ku a house kenan ai ba mu daɗe da zuwa ba ko shiga ciki fa ba mu yi ba ba komai a ah, sai mu fasa ai inside kawai babu wani ba yi a <laughs> ah, tanimu ye ye. kada ka kashe motan ka bari AC yayi saboda ta ɗau dari sosai an ga an ga madalaji muna fitowa <laughs> dan alhaji kai ne kai ne london kai kai ne london ka faɗu haba babe dan alhaji ka fi yawan zama london allah ya fi da kulli daga rogo don mijina bai fiye rike naira ba karɓar kowace ai da yake akwai sauran nerori a ɗan aljihun <laughs> masu buhun dalan da pounds suna mota ai to ya labai kudin ya kama naira dubu arba'in da bakwai da ɗari tara kenan eh nawa dubu arba'in da bakwai da ɗari tara abin da yasa baka gane ba ka san baka saba rike naira ba yana nufin kuɗinka ka ya kama 47900 ko <laughs> ba komai ba komai um, yanzu da wasu 'yan canji nan da na yi saboda ba almajirai ka irga idan kudin ya cika ya kai kudin ka so sai a rike in bai kai ba sai ma yaro na magana sai ya maka kuɗin ai ba ma sai ka tura a yi an kuma mota ba kana ma da canji hana naira ɗari ha ba wani irin raini ne da za ka ba mijina canji naira ɗari ha ba da Allah me zai da ita ha ai na ga alama ya raina ne shine zan ba <laughs> mai gadin nan sadaka tun da shi ya raina hmm, kuma ka yi gaskiya za ka samu ladan haka za ku iya zuwa mota za ka ba ok mun gode sai ka fito na lillahi na mutu ranka daɗe um, wani irin suna za mu samu a receipt din naka saboda akwai manyan kusurmu da muke sa sunayen sa nan saboda muna ba da award lokaci zuwa lokaci me ya kamata a sa maka marigayi zubairu za ka saka marigayi kuma na matukar zubairu ya turo ta zubairu zubairu magaryaci wallahi idi ina gaya maka jiya kwana ne ban yi bacci ba abin nan ya rikita ni fiye da yadda kake tunani hello ah habibu ne ya haka ne ah haba ai na ba jibgu ya baku ai Tintin na bashi habibu ai ba karamin mutum bane ni ai habibu ka san ai ba zan muku play ba ayi. na ba shi miliyan ɗaya na ce ya raba muku kowa ya samu koda dubu ɗari biyu kuɗin yi maneji kafin harkokin su wari ya ma kai ka samu lamba na ne ya ya aka ne na ba yasmin namban wayan eh <laughs> ba komai ba komai ayyuka kai ne Ya. Baka kyautawa kanka ba. Da nai ne. Baka san me kai ba? Ka ɗauki rayuwa ba irin taka ba. Ka yi ɗage. Zubairu, suwaye ka samu wa'annan tsakaninka da Allah. A wasu garori ne na yi musu alƙawarin kuɗi zan ba su. Yanzu haka na san suna can sirrin caɓe ana rikici. Ba su san ina nan hankali na a tashe ba tun jiya. Kakana yana can a kwance rai a hannun Allah tun da kuɗin nan na ce mashi kuɗin nan ya salwanta. to wallahi ka yi wa kanka karatun mun nutsu na rantse da Allah wannan rayuwar da kake gani wanda i gaskiya ma da kyar ike kaiwa barantana wanda i ƙarya wallahi ka ji tsoron Allah na rantse da Allah dole in gaya ma gaskiya a rayuwa da kake gani kai wai idi na ruwanka da rayuwata ne na kai na ka rayuwar man ni ma an yi ta ina ruwanka ne da rayuwata to ya kamata ka rage ƙarya ka duba fa ka ga ba mu ci ba mu sha ba sai abin da muka gani wannan na ce so za mu dan tofa ma gashi nan abin ya gagara wai ina ka da rayuwa na ne idi ya ishe ka ba ka gane ko ya ishe ka na ga me za kai mun me za ka yi min za ka da ke ne eh ko za ka da kyan kai wa kanka wai me ma ka gaya musu ne a wajen marigayi me za a yi da makareci me za a yi da makareci me za a yi da makareci zubair makareci mai zallar zuki makareci mai zarar zance makareci makareci zubair makareci kaga in barka da su to zo mi magana na gode ya dabai in bar a a ah, ya dabai ya dabai to wallahi ya dabai a ah, to kai mun magana kana wani kuka ya dabai kada ji na wallahi tallahi ba abin da ibani magana a kawu da kaje yana cewa wallahi ah, ba ni da ah, akawu kai ba wannan maganar wallahi in ya sa min Allah ya tsine bir albarka eh? wallahi in ya sa bir Allah ya tsine wa bir albarka ai magana ce kana yi kamar burburi yana magana ba ni ba ji nake ba wallahi <laughs> ya dabe kana je eh. ka bani dama Allah ya bani iko daidai gwargwado in kubuta daga sharrin su a kai ba wannan maganar wallahi ina ai in ji dalanken kawai malam yanzu ka san me zamu eh. wallahi da kaji ya ce a kawo a Eh. wallahi ba ni da akawo nan ba ban san shi ba baka da shi eh wallahi dan haka akai ni kara gurin hukumar ka fi san can na gode mu je to na gode a ah, ku jira mu je mu je na yaya kana je eh mm. a a mu je can din na yaya mu je mu je mu je ah, kin ga wani kaman zubairu shine ma ba kama ba <laughs> ai I have never expected zan gan ku a irin yanayin area nan ghetto area haka. Me ka ku haka na yi mamaki surprise. Ni ce da mamaki dan ka fita cikin ta can gida. No ina kin san shi aikin taimako ba inda baya kawo mutum. Wallahi na zo ne taimaka ma wani dattijo a nan gurin <laughs> shine muka haɗu ku so mana mu je ko kuma za ku iya dan taimakawa a cikin al'amuran kin san harkar taimako yana da kyau sosai na bar direba na ne a nan kwana bismillah ku zo mana tashi tashi ka sha maganin na'am dan Allah dan annabi ƙarya ta ce take nema ta ƙare ku taimaka dan Allah dan annabi ku rufa mun asiri wata yarinya ce za ta shigo gidan nan yanzu nan a ce mata kakan mai gadin gidanmu ne shine mai gadin gidanmu jikin shi ne zafi na zo duba shi dan Allah dan annabi ku rufa mun wannan asirin kada ƙarya na amin wa alaikum salam sannu ku da zuwa sannu ku da zuwa sannu ku da zuwa Sannunku da zuwa sannunku da zuwa sawa sannu san da zuwa lafiya lau ba gajiya ya mai jiki mai jiki ga shi nan da sauƙi. Ina ya ƙara sauki ina wuni ina yi na gajiya ina gajiya ya mai jiki jiki da sauƙi. Allah ya sauki sannu kaka mai gadi ga yanayin jikin nashi ko wallahi so shine eh, da ta ce yanzu in duba yanayin jikin nashi shine asalin mai gadin gidanmu so yanzu haka presently dan shi ne gaje shi wurin gadin saboda shi jikin ya yi zafi sosai saboda da ya fitar da shi kasashe daban-daban ingila germany cairo da kuma india so doktoci suka ce jikin nashi ya yi tsanani kawai mu dawo da shi a ta mishi addu'a a gida shi ne so yanzu aka dawo da shi aka kwantar da shi kuma tausayi yake bani ne wallahi na bugun tausaya mishi saboda soyayyar da take tsakanin da shi lokacin muna yara. Ki ji tsina nan yaran nan. Yaya haka kuma? Wai an kai ni jamani. Ko mun daɗu bai kai ni wai billahi lazi la ilaha ko mun daɗu. Tashi gauna tashi dan lallaba ka. Ke ƙarya yi. Kin san kin san yanayin hawan jini idan ya kama mutum yaro ma ya kare da shi da balantana babba. Ƙarya yake yi ni na yi ni kana ni. Ni na yi Kun Kunga. zubairu wannan maganan kake faɗa cikin kunga ƙarya yake ni na haifi ubansa ƙwarai kuwa kuma wannan shine ya haifi ubansa shi ma kaga kaga ba ka da lafiya ba ka da lafiya kaga ba ka da lafiya yaushe za ka biye mashi eh, babu inda kai ka maganin gargajiya ne ga shi shi kake fama da shi eh? ba inda ya kai ka ba inda ya kai ka ya je ya ebo mana mata ya kawo mana gida eh! saboda Allah ya zo yana ta gaskiya. ido ƙarya biyo gidan gidan gidan kango gidan kango kuma gidan da baya so a nan aka haifi ubansa a nan aka haifi uban shi kuma ba zai ce bai sani ba tunda anan ya tashi makaryaci zubair makaryaci makaryaci makaryaci makaryaci me za a yi da makaryaci me za a yi da makaryaci me za a yi da makaryaci zubair makaryaci me zallar zuki makaryaci me zarar magarete makareci bai san kowa ba makareci sai sabar karya makareci sai zallar karya makareci mai zuba zana makareci zubair mai zuba zuki makareci zubair makareci da ya samo ka makareci za ya so ya mayar ka mahaukaci makareci zubair makareci a kowa karya a yara karya a manya karya a ɗalibai ma karya zubair makareci me za a yi da makareci me za a yi da makareci ai da makareci